Il s'agit de façon précise de commencer l'enseignement du préscolaire jusqu'au CE1 à travers nos langues nationales. Les cinq langues premières. Abin nufi shine a suma bayar da ilimi da harsunan gida tun daga makarantar renon yara har zuwa aji na uku na makarantar firamare. Harsuna guda biyar na farko da aka yi goji da su su ne hausa zabarmanci fulatanci buzanci da kanuri za a bayar da ilimi cikin waɗannan halsuna daga ashi na hudu za a ba da ilimi kashi hamsin cikin ɗari da halsunan gida kashi hamsin da faransanci daga ashi na biyar sai a ba da ilimi da harshen faransanci a duniya kuma a kimiyyance an tabbatar da cewa sani na tushe yana shiga ne a lokacin da yaro yake karami sosai domin ganin cewa yara sun lakance faransanci ne za a ba da ilimin da harsunan gida muna buƙatar mahalarta wannan taro su isar da wannan sako a lungu-lungu da kuma sako-sako na karkara domin a gane cewa ƙasar nijar ta kama wannan hanya mun zaɓi wasu makarantu domin yin gwajin littattafan da muka tanada mun rubuta littattafai da harsunan gida tun daga makarantar renon yara har zuwa aji na uku nan da lokaci kaɗan za mu rubuta aji na hudu kuma duka za a yi tarjama su cikin harsunan gida a gane cewa ba ana nufin a bar faransanci ba ne ana so ne alakanci faransancin muna buƙatar kowa ya gane domin kada wani ga malami yana koyarwa da harsunan gida ya far masa mataki ne da gwamnati ta ɗauka domin kawo sauyi ya kamata al'ummomi su karɓi abin A shekarar 2013 mun zaɓi makarantu 40 domin gwaji. A shekarar 2015 mun zaɓi makarantu 500. A bana mun sami 5,000. A jimlice sun kai makarantu 5,540 inda ɗalibai suka kai aji na uku. Bayan an yi nasara a wannan gwajin ne, gwamnati za ta ɗauki niyyar ƙaddamar da shirin a ƙasa baki ɗaya. le politique va se décider et arrêter le moment de la généralisation de l'enseignement des langues au